jam'iyya ta ke su a ta kafa su ma su zo su ta kafa kwamiti ga su zo su wakilci gidan gwamnati ta ba da wakilcin ka haka ake so sai a yanke wakilcin menene ke faruwa wannan shine iya ni abin da na sani iya abin da na faɗa shawara ne in an ga dama a ɗauka in an ga dama kara ɗauka wannan ne akan sa nake sai wannan shi ne. sai na yi magana a ah, fai wani rana ina kano da girma ɗauna ya kira ne a kan wani magana duk abin da ake yi a ba a yi wa masu magana da rashin lafiya ba a yi masu magana da kare ba a yi ko su kare ko mutane da dama sai dan bakinsa sai ce kai idan na ce zan taimaki wanda suke magana a gidan rediyo ka fi so in ce ka ni zo in ɗauko wancan da yake magana cewa da kai ma zo ni duk da tara ku wuri guda ka ce ba ke ku ka ce ba ku da kungiya don ku kai kungiya da su ku kungiya na lillahi wa rasu ya ce ni kuma kar mu duba don ina da matsala da wani na san yana magana a gidan rediyo ba su koshe ba kar mu duba don wani yana da matsala da wani wanda ni na kira shi na ce mai girma gwamnati ce mai kungiya don kana da matsala da wani kai mai magana a gidan rediyo kai ma ka ce ba za ka kawo su ya ce ai wannan abu da lahi wa rasul ku a kawo ku yi shugabanci sannan a Ba babu wanda na kira ni na kira na ce wani ga abin da aka dama kai ke ta kokari ne irin waɗannan abubuwa amma kai za ka iya ni ba zan iya ba na sani ba na na ce kai za ka iya ni ba zan iya ba ko kwanan

ni ba na son shugabanci ya ce na san ba za ka iya ba wadda na fi ɗari na ina ina wa abin da ya kuma na biya ko ba guda ce ba na son shugabanci saboda ba zan iya shugabanci Diga wannan ranar inda ina son shugabanci a ranar da ya sanar mini ya zan fito in ce ni ne ciyarwa na yan gwagwarmaya masu magana a gidan rediyo ga ta mutane a zo a duba a ga ya cancanta da sakatare da kaza da kaza ba yi ba sai na farko abin da baki ɗaya na dankara shi a kan wani na ce ai duk abin da ya kamata inda ina so shugabanci na ne sama da su haka ba zo ko kan ya dinga zuwa ita ce shi ya bani wani sai zai ce ba haka bane tun da ya ce ayi da su duk hmm. mun yi magana da garba ce garba kai wannan abin da shi shi ya baya ka kira su wuce a takar ci kasa garba ya kai ya ce garba ya biya mana da ya ba shi da kuma ya yi biya yanzu a aka zo shi misali ya ce ga sai na a ne sauki tun da kai ka ce ga ali suna a zo a idan aka haɗu ai mutane kowa yana sai a gabatar da ali suna idan kowa ya amsa shi ali suna shi ne shugaba mm. na yi wannan da wani gashi mm. kuma da gwamna fitar da shi na ce ya ba ma shiga na facebook ba ma shiga na jarida mm. kar ya shigo layi ya fita ma kar ya shigo layi kuma gwamna ya buɗi baki ya ce ni na san duk masu magana a gidan rediyo idan na ga babu mutum ɗaya a cikin ƙungiya na sani na san bai ce first video da na fara fitowa ne na faɗi wannan abu kan mutane su ga wannan video na faɗi wannan abu wani na tura ba ko ma nake da tura shi wajen ka tare ma na tura ba ko abin da na fara fitowa na faɗa na ce kan a duba don ana da matsala da wani a ce wani da na kawo shi babu da gwamna da wannan kuma bai ba da dama a yi haka duk wanda zai ga ce muku ya yi magana da gwamna gwamna kuke makarici ne ba gaskiya ya faɗa ba ya faɗi abin da yake so ai gwamnan ya san da shi bai kira shi bai kira ne zai yawa lafiya sunana usman haja makera dan gobar miya ta zuwa yanzu ita a gidajen rediyo dai tun muna yi ana ganin kamar hauka ne har yau ta zo ta kai za a yi kungiya mai sunan gobar maya to don haka ni ma daga yau ina ɗaya daga cikin ɗan takarar ciyamancin kan gwagwarmaya ina faɗa ne nima yanzu ina tabbatarwa da kungiya ta nima suna ta arewa gabas kungiyar gwagwarmaya ta wannan kajar apc a jihar gombe yan takara ina da garba a koma gona ina da jabiru jama ina da kalabo za mu magana za mu jama'a assalamu alaikum muna gode wa Allah ita in za yi abu tsakani da Allah ko kana da matsala da mutum in za ka yi abu kai tsakaninka da Allah ka bar wa Allah mutum din nan mun faɗa a baya in ba za mu daraja kanmu ba ni kan na rantse da Allah ba hujjar da zan zo ina tsakani a kan mutanen abinci ni ban ga dalili ba saboda me dukkan mu muna da hankali a garin da muke da ƴaƴanmu da zuriyarmu da iyayenmu ba a za mu zo muna cin mutuncin kanmu kuma mai magana a nan ya faɗa idan baka san mahimmancin magana a rediyo ba bai wa ne ba kowa bane zai yi wani za shi takara ya kai har matsayin ya wakilce ko Abuja amma in ka sa masa abun magana wallahi ba zai ba zai iya magana ba sannan kuma in ana kamfen ka tafi in kana magana a rediyo a cikin dubu in ana daga ku in dai ka yi fice za ka yadda mutane suke so su dinga ganin ka waye wani ya ganka ma sai ya rena ka sai Allah shekarun ka ya jaka ko kuma Allah ba haka zai ganka ba to tsakani da Allah mu dinga mutunta kansu sannan kuma wannan mutumin da muka dauko in ba daurewa muka yi ba an kai matsalar da ya kamata duk mun watsi gaskiya in dai ba hakuri an kai matsalar da ya kamata mun fara ki mun watsi APC nan kuma da daɗi da ba daɗi duka muna ciki kuma na faɗa a nan duka in ni na fito na faɗa na ce dukanmu ba daɗi muke ji ba in ma wani yana ganin kamar gulma ne in mun koma gefe mu ya mu mutum biyu uku mu na faɗa wa mu in wani ya fi wani jin daɗi wani yana faɗa wani mara shiga ko ya ce baya jin daɗi duka ana irin wannan to tun da an zo maslaha da aka ce za a yi ƙungiya ni abin da zan ke gudun shugabancin nan in mutum ya san me ake na zai Allah an ɗaura masa aiki aikin nan shine ya za a taimaki mutane idan aka yi shugabancin nan Allah ya sauwaƙe ba a samu ci gaba da aka ɗaura ba kai kanka ka samu rauni sannan kuma aiki ne wanda za ka hana lokacin ka bacci ka hana ka tashi nan kuma mun faɗa a wancan aka yi idan muka wanka kungiyar nan ta zauna ba yanzu mun samu damar da mun san juna da yawa mun samu damar da muka ce a je a yi shugabanci a local government saboda me duka kowa a bashi yake shigo ne wata rabin mu za mu cika wannan lacca ake bukata mu din mu dinga wayewa kanmu kai da kai saboda mu gane ina ne muke kuskure ina ne muke in mun zo mu zo muka abu lafiya muka fita lafiya duka sai a gane ina muka dosa muna da mutunci sannan kuma ɗan takara za a zuwa ya zage nan ko kana so ko baka so yanzu ba ko ina ba gwamnati suka fara tallafin su na gwamna to duka idan ba mu tattauna harce ba za mu bari a apc wannan yana zagin wannan takara wannan zagin takara ne in mun yadda akwai kungiya ba za mu yi wannan ba to saboda haka tun da an tsaye da matsaya shi yasa ran da aka yi magana ana magana na ta shafan wannan mutane na ce abin da aka yi na su dan masani ko wata uku ko wata shida ko shekara da ba da zaɓi don sai kar a tashi a ba su zama su ne masu rufa kaga da ba a kai ga matsayin kwamiti ba sannan in an tafi in an ga dama a ce su ci gaba da kewa in an ga dama a ce a yi zaɓe kuma wallahi mu sani dukkan mu inda mu yarda abu da muke wai mu kira za mu ajiye akwati a jefa kuri'a na maganar zaɓe social media abin da suka yi ya ci kowar namu a kan ciwon sa da kan gwamna ko ke ko ke haka amma a ƙarshen da baki aka ce biyu goro ne ciyawa aka gyara aka yi su alisu da aka ga wajen na duk abin da aka zaka yi yau ko banza ne akwai wanda ya amfana inda bai kungiyar ba shi bai kai amfana ba akwai wanda kuma na ko ba kungiyar ba da kai yadda za su amfana saboda haka abin da muke so mu yadda mu cire a ran ko ba kungiyar tulun hatsi ba ne ba albashi ba ba na bane muke da shi ba da sunan za mu zo mu je ba kuri wai mu ce muna neman shugabanci in mun yadda akwai haɗin kai wallahi tallahi mu cire wannan in an yarda mu ga mumin har yanzu akwai wani matsala in an yarda da gaske cewa abin da aka yi dole ba haka za a koma a je a zauna a yi maganganu wannan ya faɗa wannan ya faɗa shi zaran da aka yi mitin a nan na fi kowa da wani so kali da so saboda ne duk abin da aka yi mun yi da yawon mu ba wani ƙwarfi kuma mutunta shi ne har muka bar mali ya zauna in banda mutunci ba mun tashi ba kwamiti mu ba zai zauna a cikin ba amma duka ya gane mutunci da daraja muka bashi muka yadda to da shi ya turo mali ba mu kira to ni abin da nake so in dai muna magana kar mu dinga magana in dai mun ce da gaske har zuciyar mu muke yi to mu sa are mu ne za mu ba wani bane zai shigo yi zo sannan kuma wani da yake magana a ɗauko wanda ba dan gogor ma bai zama shugaban ka daga ranar kana da ranar alaika madani da shafara mai Allah ko wali ko da madani in alaika ne ki ka ba yin dogin yanzu dai chairman yanzu dare yayi yanzu dare in kowa ya yarda duk abin da aka yi an ce ba kwamiti kowa ya yarda da ya rusa a rusa komai ba komai a kowa ya yarda mun yarda da da ya isa ne ba ai ba mun